a barka da jikoki jikokin da sun tashi sai su dinga damun uwarsu waye babanmu ne kaga ba za su san babansu ba amma in an san dangin baban sai a ci ga inda iyayenka suke sai a ɗauke su a kai su inda iyayen haka take a shari'a saboda haka lalle ne ka san nasaban yaron ma dan waye ne jikon su waye ne ina ne garin su dan saboda in ka bashi yarka ta zo ta zo haifuwa sai ran na kawai sai ya tsallake sai ka ɗauki jikon su ka kai musu abin su tara shiga wata malam a wannan tahiya namu ko da yake ya so ya kasance tsohon yayi ko kuma tsohon al'ada idan aka fito yarinya ta samu saurayi wadda take so kuma aka bincika yaro na mai hankali ne kuma yana da sana'ar da zai yi rike ta to ma idan ya kasance tana shi yaron na ko mutumin nan kabilansu ba ɗaya bane ne da wannan kabila <coughs> mm. da wannan yarinyar ta fito so sai a ce ai kabilan namu ba masu to ala shiga wata malam fifita kabila ko kuma nuna bambancin kabila lokacin aure ala shiga wata malam ya halatta bai halatta ba abin da ke da kyau za a takun man nahu idan wanda kuka san shi ya zo muku wata lamuna dinahu kuka san cewa mutum ne mai son addini fa zawwajuhu abna'akum ku aura musu ƴaƴanku mata au ta kun fitnatun ko kuma fitina ta barke irin wannan tsaurarawa akan sai sai din nan to shi yake kawo haifuwar shegu sai ka samu yarinyar nan sai ta kashe jiki ta tafi wajen wannan da ba kwaso ɗan sai su je suna ta zaman su don mai so ne yake janta ta tafi can ya fito ya ce yana son yarka ka ce ba za ka shi ba yarinya kuma ta balaga ta san abin da ke ya dace da ita ta ce tana son shi ka hana to saboda haka ta sai ta kawo fitina maganar nasaba yarwa ne abin nan maganar kabilanci bai taso ba a cikin maganar ibada inda mun ɗauki aure matsayinta ibada ce to ai kamar masallaci ne in ka gina ba za ka ce bare bare ne zalla za su shiga cikin sallah ba ba za ka ce hausawa ne zalla za su shiga cikin sallah ba a musulmi ne za su shiga ciki su yi sallah saboda haka ni musulmi ne ke musulma ce kai musulmi ne musulunci kuma za mu zo mu zauna mu me yasa za mu nemi malamai na islama dattawa musulmai mu zo mu zauna mu ce mun aurawa wa wane wance bisa sadaki kaza kun shaida mun shaida to ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayi salati Allah ya albarkaci auren a haka musulunci ya tsara to saboda hakan nan magana cewa ni bazan zan ba da yata ba sai wa kabilar mu dinnan wannan baya da kyau manzo Allah yana cewa man qatala alal asabiyati fa laysa minna sai dai akwai wani abu ita yarinya wato ba kasafai ba ta tuna wani wanda zai rika kula da ita mai yiwuwa ne ita yarinya birgewa ne kawai take gani na sarari kai uba da uwa kuna duba in mun ba da ita zai rike ba zai ci fuskar mu ba za su zauna kai abu da kake gani kenan kai uba ita kuma za ta ga an buɗe kirji an sa shaɗan ɗan kulle ta nan an yi wani irin aski na na burgewa an sa wani ɗan roba a hannu ko dan wani sarka a hannu ana wani tafiya to bawa an kece ta ita bukatar ta ya bi irin wannan da Allah take so to kai za ka study cewa wannan bai maka ba to in irin wannan ne za ka yi amfani da hankalinka don ka kare ta amma da lafazi za ka yi mata da lafazi da matakai ka aje ta na hangi saurayin da kika kawo min nan fa gashi gashi gashi ta fashe maka da kuka iyaye suka goyi bayan ta ka zama kai kaɗai ne kawai a cikinsu ce to shikenan abin da ya biyo baya ba ruwa na kun yadda mun yadda cikin sa dora mata aure domin mai dan akwai 'yar aminina lokacin nan da aka yi aurenta ina can guru lokacin da aka haife ta to lokacin aurenta na ji har guru ɗin saboda aurenta 'yar aminina ne ta nace akan son wani yaro uban ya gaya musu suka iji ya ce to cikin bismillah sai bayar sun zo tare da yaran garin nan a cikin watan ramadana na banan nan sai gashi ta zo wajena tana kuka da hawaye ta babana ya gaya mun na ƙiji gashi na auri wannan kai kuma ka sani ga ta mana yanzu yaran mu hudu na biyar shine na bayana din a kowane haifuwa ba haifuwan da ya bani turmi ɗaya din nan banda kayan aure din nan bai taɓa ɗaukar turmi ɗayan nan ya bani ba ta cire hijab ɗinta a tamfa a tamfa yanzu akwai zistirar da fita arhani a tamfa din nan akwai ɗinkin hannu ɗinkin hannu ita ta ɗinka ta ce yanzu kana gani na fes din nan saboda wannan hijab din da yake kai din ne amma ta ce bani da wani kaya ban da wannan wannan mana aure na ne auren da aka yi yau ana da yara biyar kenan ai ka san an daɗe amma shekara biyu biyu biyu ne zaka ce shekara goma ne balle su ɗin sun shekara ko sha hudu ne ko sha shida ne nake tsammani saboda haka su 'yan mata ba sa tunanin wannan inda sun ga irin wannan kawai shigan ya burge ta ko wani abu na sarari ya burge ta kenan sai ta fashe maka da kuka ta ce shi take so to dama sai ka sharɗanta wa iyaye mata sun ɗaure mata gindi akan wannan sai ka sharɗanta to zan ba da ita abin da ya biyo baya ba ruwana tara shiga ta malam a cikin zama da wa'inda addini mu ba ɗaya ba Allah shiga wata mala hmm. kuma addini mu ya koyar da mu musulmai ga ma'auri ahalar kitab wato yahudawa da nasarawa ko kuma wayanda suke bin addinin yahudiya ko nasarawa wayanda suke bin addinin krista hmm. to Allah shiga wata malam idan irin wannan ya faru Allah shiga wata malam shin ah, a yanzu akwai irin wa'annan mutane da Allah ya halitta mana su mu aure Allah shi wata mala mm, to na ɗaya game da addinin kiristanci Allah dai ya ce mu ci abin da suka yanka mu ci abincinsu da amukum hillullahum wa da amuhum hillullakum abincinsu halal gare ku abincinku halal gare su kuma mun tabbata kintsatsiya ce namijin musulmi yana iya auren ta matan krista ta zauna kan kristancinta ka zauna kana musuluncinka don kai kana mai imani da annabi isa irin imaninka da annabi isa din ma ya fi nata don me don kai ne ka san hakikanin irin yadda ka san annabi isa don su suna imani akan cewa an kashe annabi isa ka gane ko kai amma mu musulmai muna imanin cewa ma qataluhu yaqina bas kashe shi ba walakin shubiha lahum an kamanta musu wani ne sun kashe shi din ina ka kai shi Allah ya daga kayansa zuwa sama ka san mu musulmai imani mu kenan haka shin wanda kake masa imani irin wannan kana darajanta shi ko kuma kana wulakanta shi ne kana darajanta shi to saboda haka ah, za ka iya auren tamatan krista don ba ranar da za ka kushe annabi isa balle ranta ya ɓaci to sayyidina umar bin hattab an tambaye shi ya umar allah ya ce mu ci yankansu mu ci abincinsu mu auri matansu to amma sun je suna yanka fa a bakin coci suna yanka wa coci ne ya wannan abincin sai ci to ni na sani ne umarni ne daga allah ya ce mu ci yankansu kuma mu auri matansu saboda haka za mu tsaya da allah ya tsaya ne haka sai na umar ya amsa wannan magana don haka ni ma anan zan tsaya inda sai na umar ya tsaya ka gane saboda haka za mu iya auren matansu amma su namijinsu ba zai aure ta matan musulmi ba namijinsu ba zai aure ta matan musulmi ba saboda me saboda za a samu wata rana da zai kushe mata annabin ta shi shi bai imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma kai kana mai imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mai imani da dukkan annabawa saboda qur'ani ya baka dokar cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba raba tsakanin ɗaya ba daga cikin manzanni mu duk manzanni tun daga annabi adamu dawun tu muhammad sallallahu alaihi wasallam muna imani da su ka gane ko to saboda haka ba za mu zama ɗaya ba da su mu an halarta mana mu auri matan su game da kristocin da muke tare da su a ƙasa kuma a su ne kristocin da Allah ya ambata na cikin Qur'ani a'a ba su bane wallahu alam da kristan farkon ma da su din duk suna cewa isa dan allah ne mu kuma musulmi muna cewa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka gane ko saboda haka duk ɗaya ne inda ta imani da wannan linjila din na saka aure ta bambancin su kuma wani Allah ne ya san abin shi to Allah shiga ta malam mace ce ka ganta ko kuma mutum ya ganta ya so ta soyayyarsu ta daidaita suka yi magana aure sai da aka zo lokacin aure sai ku take gaiwa waliyinta cewa nifa a gaya wa masa shi mai aure na ɗin a lokacin aure ya kasance sharaɗi ne <coughs> ni ba eh. za a yi mun kishi ba to babban magana ba za a mata kishiya ba eh. daman sharaɗi din nan abin da ake kira sharaɗi al-muslimuna ala shurutihim musulmai za su zauna kan abin da suka sharɗanta ma junansu amma in bai shafi dokar Allah ba na'am ni ba za a yi min kishiya ba ɗin nan don wannan dokar Allah ta taɓa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fanki homa tsaba lakum minan nisa'i matsina wa tulata wa ruba an baka daman ka auri biyu in zaka iya rike su uku in zaka iya rikewa hudu in zaka iya rikewa to sharadinta sai ya zama ya saba wannan ɗan, domin ya taba dokan Allah to ba zai shiga sharadi ba amma duk abinda bai taba dokar Allah ba ana iya sanya shi a sharadi misali mata ta ce to kana so da aure eh to auren nan zai kawo mu je jima'i da juna kuma zai kawo mu haihu ni fa ba zan ba da nono na wa ɗanka ba na haihu ka yadda eh na yadda ka gane wannan ko ko kuma a ta ce ni ba zan yi girki da itace ba sai ka samun kuka dinga dafa maka abinci da shi ka gane to irin wayannan abubuwa na zamantakewa tana iya sa komai a cikin sharaɗi amma ba za ta sa dokar Allah abin da ya umarni na Allah kuma a sa shi a ciki ba a ba zai yi wannan Allah eh. tana shiga wata malam ina ganin lokacin namu ya gabato don haka za mu tsaya a nan a satin gaba kuma ma ɗora <laughs> a inda muka tsaya lashe wata malam Allah ya kai mu masu kallon mu komai farko zai karshe to a yau mun kawo karshen wannan shiri sai kuma lokaci na gaba idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu assalamu alaikum masu kallon mu allah ya sake dawo da mu ga filin mai albarka filin babban guzuri wadda malam ke gabatarwa to yau ma dai filin namu yana kunshe na da wannan maudu'i mai fadi wato maudu'i na aure to Allah shiga wata malam sanda zuwa marhaba ah, Allah shiga wata malam su wane ne daga cikin mata waɗanda suka haramta ga mutum ya aure su daga wajen dangi Allah shiga wata malam um, daman ƙur'ani <clears throat> ya lissafa adadin da suke haramun ne gare ka su goma sha hudu bakwai danganta ne sanadinsa bakwai kuma surukta da goron nono tsotson nono daya kaga mutum haram take gare shi uwar shi da abinda take amsa sunar uwa uwa haramun take gare shi da abinda take amsa sunar uwa shine wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamanka ko kuma wace suke uwa ɗaya da mamanka ko wace suke uba ɗaya da mamanka wanda suke amsa wannan sunan uwa haramun suke gare ka duka wato uwa kenan abinda suke amsa sunan yan uwa haramun suke gare ka shaƙiƙiyarka liabiyarka li'umminka duk haramun suke gare ka babarka matar babanka haramun take gare ka sannan kuma amminka ammi babarka wacce suke uwa ɗaya da babanka ko kuma uba ɗaya da babanka ko shakiki da babanka haramun take gare ka ba za ka aure ta ba ‘yarka ba za ka aure ta ba ‘yar ɗan uwanka wanda kuke shaƙiƙi ko kuke li'abbi ko kuke li'ummi ba za ka aura ba to hakanan kuma a shari'a zan maimaita maganan uba amma da kuma matar da tana ƙarƙashin wani yanzu tana cikin auren wani namiji a yanzu haka akwai mijinta haramun take gare ka to shine bakwai to a nan kamar misalin uba sai ya auri mace bai yi kwanan aure da ita ba ya rabu da ita ta zama haram ga ɗansa ta zama haram ga baban shi wannan matan ba aure tsakaninsu haka kuma ɗa in ya aure ɗanka na cikinka ya auri mata ba su yi kwanan aure ba wannan matar ta zama haram wa baban shi ta zama haram wa kuma ɗan shi kai ta zama haram kuma wa kakansa baban babansa to in mun zo ta wannan fuskar muka ɗauka uban watsatsan uba ne ba mutumin kirki ba ba shi da kintsi sai ya samu wata karuwa suke daduro da karuwan nan daduran da suke da wannan karuwan zai sa ka ce ma karuwan nan haram take a wajenka ba za ka aure ta ba idan ka yi haka ka yi wazina gurbi kenan a cikin shari'a saboda haka ba haramiyar ka ce, duk da suna kwana tare daduransa ne ya kama mata ɗaki suna harakarsu in kai kana so kana iya aure sai dai abin kuma kana so za ka iya auren yar wannan matan kai da kanka da kake ta zina da ita uba watsatsan uba ɗan yana iya auren yar matan nan yar matan nan zai iya aure sai dai in maniyinsa ne ya zama ciki ta haifan masa to wannan ba zai aura ba mutum ba zai auri jininsa ba ina fata an fahimta to bakwai kuma <clears throat> ta fuskar shagoran nono da surukta mata ce ka aura kun yi kwanan aure da ita uwarta ta zama haram a gurinka uwarta ta zama haram haram har abada ba abin da zai kara hada ka da uwarta me ya sanadin haramta wannan matan gare ka surukta kuma har yanzu surukta yana haramta maka mata ɗanka ya auri mata suka yi kwanan aure matan nan wannan mata ta zama haram gare ka me sanadin sa surukta saboda me dan saboda ɗanka ne ya aure ta su kai kwanan sun yi kwanan aure ko ba su yi kwanan aure ba ba za ka aura ba inda har ya aura suruktan tana da ƙarfi a nan guri biyun nan sannan sai matar da ka sha nonon ta kana ƙarami kana yaro ba a yaye ka ba ta baka nono wannan matar ta zama haram gare ka kuma 'yar wannan matar ta zama haram gare ka za ka aura ba saboda kun sha nono ɗaya da ita wannan kuma ta zama uwa don ka sha nononta a ƙarƙashin wannan ne nake gargaɗawa mata ina ko da yake yanzu wayewa an ci gaba Da can in an tafi biki a guraren biki kawai in an ga jariri yana kuka wasu a ɗauka a sa a nono haka ɗin haɗari ne ba za ki sa ɗan kowa a nononki ba sai da izinin mijinki sai da izinin uban yara don ba a san wani irin nono ne nononki ba saboda aka haramun ne ka ki ba da nononki wa ɗa babu izinin mijinki to kaga wannan dukkan sanadinsa surukta to kuma a ƙarƙashin wannan ɗin yanzu idan kai aure a gidan malam audu shi kuma yana da mata hudu yar da hadiza ta haifa ka aura hadiza ce take haram gare ka matansa uku din nan ba haram bane a gurinka in ya saka kana iya aure ka gane wannan to Allah sa mu dace to har shiga wata malam akwai wasu irin auratayya da ake yi a nan wato sun kasu wajen kashi uku wa'inda akasarin mutane suke kyamarsa ko kuma suna ganin ba daidai ba ne amma kuma ba mu sani ba ta fuskar shari'a ala shiga wata ma'ala za ka iske a magidanci yana da aure a gidansa tare da yana da matarsa sai kasance akwai kawayenta da suke zuwa wajenta ko irin 'yan ɗaki ko uwar ɗaki haka suke zuwa suke kawo mata hira ko suke aikansu hakan nan mm. to sai kasance wannan magidanci ya kulla alaka da wa'annan mutane har ya kasance za a auro su ko kuma za a auro su a kawo su gidan to kashi ɗaya kenan to ga wata malam eh, kashi na biyu kuma ta fannin mazaje za ka ga ɗan uwa ya rasu kowa ko kani ya bar mata sai ka ga kuma kani kowa zai ci zai aure waɗannan matan da ya bari sannan kuma kashi na uku ala shiga wata malam za ka ga e, ita matar da take gidan aure wato tana da 'yan uwa ya ko kanwa idan aka sake ta shi wannan magidanci zaka ga zai nemi auren wannan kanwa kowa to Allah shiga wata malam ina auratayya wani irin kallo shari'a ke wa irin wannan aure Allah shiga wata malam a fuskar shari'a dukka babu harab a ciki na'am in dai aure ne na'am shi a yi alaƙa ta rashin gaskiya a waje shine ke haram misali mata ta nemi ku wanke-wanke a gida Lebura ku ce kai mai gida in kana son wannan ba haram ba ne don ta zo ta maka aiki ko don ta zo ta aiki a gaban matarka in dai musulma ce kuma kaga kana santa kuma bata aure a kanta kana iya aure haka ma kuma alaka ta mutuntaka ta kawanta wannan bai zama nasaba ba bai zama wani dalili ba wanda zai haramta maka auren kawarta su zo su kishi tare za ka iya aure ana nisantan wa'annan abubuwa ne ba saboda komi ba saboda gudun rashin kwanciyar hankali a nan ma al'ada din ma a al'adance din ma rashin kwanciyar hankali ne don kasan mace mace ce babu wannan mawadaciya ce wannan matalauciya a mata ba wannan wannan tsohuwa ce wannan yarinya ce amma ta ba wannan in dai mata ne da mai shekara arba'in da yarinya ya shekara sha biyar irin tunaninsu iri ɗaya ne ka gane ko namiji ilimi yakan yi shafilin nasa ya ba shi tunani ka ga ɗabi'arsa ta canja daga yanayin jahilci ya dawo yanayin masani amma mace za ta yi ilimin za ka ga tana da ilimin an ta ya ɓaci sai ta koma matekunta ina jin ka gane to ta fuskar kamar yanzu magidanci ya rasu a aura wa ƙanin samatan shi ba haramun ba ne a shari'a in har ƙanin ya yadda sai a aura masa matan nasa duka biyu ko kuma dukansu uku ko duka hudu inda ba da mata shi kenan sai ya zo shi mini shi ne mai gidansu kuma su ci gaba da haihuwa ya ci gaba da ɗaukar nauyin 'ya'yan wansa haka ma in ƙani ne ya mutu shari'a ya yadda wa yana iya auren matan ƙaninsa ɗan amma suna nan a raye wanka ya saki mata ba za ka aura ba shari'a ya hana manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa gaba mafi tsanani shine gaban da gaba ya hada idan gaban mace ya hada ku gaba da mutum wannan gabar ba ta wucewa amma in rasuwa ya yi magana gaba ta ƙare saboda ya riga ya rasu a ciki kuma akwai tausayawar ɗaukar nauyin matar da kanta domin mai dan saboda mata akan ce mata mareniya idan miji ya sake ta ko kuma in mijinta ya mutu sunanta mareniya walfaya ta mata yana dangane ne ga aure ba ta gurin zama ba ta ciyarwa ba ta sutura wannan shine walfayin matar sannan kuma za ku zo ku haɗuwa wajen kare mata sha'awa za ka kare mata sha'awarta za ka ba ta kwana ka ɗebe mata kewa ta san kai namiji ne ka san ita mace ce eh, ina jin ka gane to saboda haka sai mijin nan nata ya rasu wanda ya ɗauke mata walfayin ta kuma yana kare mata sha'awarta kuma ƙuruciyarta babu wannan mijin ya tafi da shi in ta budurwa ce ya aure ta yanzu ita ba budurwa ba ce ta zamba zawara darajanta ya tashi ya dan zube kenan ina fata an gane to saboda haka yanzu wani ma zai aure ta auren wulakanci zai mata ko dan abin da yake da akwai a hannunta ko dan wani abu dai dan biyan bukatarsa amma in kai dan uwan mijin ne zaka aure ta ne dan kare ta za ka aure ta kuma don kula da 'ya'yan wanka inda akwai 'ya'ya tsakanin su shi yasa shari'a ya hana amma dukan ku bi kuna nan da rai haramun ne ta fuskar mata da yake ba su ne suke rike miji ba idan kana tare da ya sai zama da ita bai maka daɗi ba saboda ayan ƙur'ani ya nuna cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga ayar Allah ya halicci matarka a jikinka don ka samu natsuwa da matar ana auren mata ne don a samu natsuwa kwanciyar hankali jin daɗi ka gane ko to da ka auro ta sai ta zame maka kamar beguwa a aljihu hankalinka bai kwanta ba to saboda haka shari'a ya baka dama kana iya zuwa inda sarkinka wanda ya da kuka ban zamana da ita ba daɗi ba sakin fuska ba tsafta ba magana mai daɗi ni in na zo gida ba na hankali na bai kwanciya na fi son ma ina layi akan in zo gida saboda haka ku yi haƙuri zan sake ta ka gane ba to da ya ce haka sai uban ya ce a ah, to amma akwai kanwarta ka akwai kanwarta ka zanta da ita idan ta yi maka mu baka ma mu muna son ka da surukta to bai yi laifi ba sai ya sakiyar a kawo kanwarta uwa ɗaya ba ɗaya a sa a ɗakin ko da suna da rai ko da suna da rai don me don saboda su rike su za ta yi ina jin an gane to haka a shari'a ya yarda amma sai ka haramtar da yar sannan kanwar za ta shiga mutane auratayyan nan da kake gani ana yi duka ana yin shi ne a cikin jahilci saboda mun gada akwai aure ba mun gaji auren mun buɗi ido ana aure amma aure ilimi ne na musamman a cikin littafin Allah In ka tashi aure ai akwai shirye-shirye na za ka yi auren shi ne za ka zo wajen uba uban yarinya ka ce to ka wance din nan in ba kai mata miji ba ina son ta eh ban yi mata miji ba ku zanta kaga wannan an buɗe kofar za ku zanta ka jarabi tana son ka ko kana son ta saboda manzan Allah ya ce ta zawaju alwaduda alwaluda albakara in za ku yi aure ku auri wacce ke da akwai ƙauna a tsakaninku shine dole ku zanta ta fahimce ka ka fahimce ta ku tabbatar da kuna kaunan juna idan babu soyayya haramun ne auren ba zai tabbata ba shi yasa ina ganin kuskuren iyayen da za su tausaya su ba da ita wa wanda ba ta so daman su ma ba su gina su ɗin ta zauna gidan miji ba sun gina fitina ne a tabbatar da yarinyar nan tana son mutumin nan shi ma kuma kansa mai aure ya tabbatar yarinyar nan tana son sa sannan kafin a zo a ɗaura aure idan an zo ga ɗaura aure sai shari'a ya ce wala nikaha illa bi waliyin wa sadaƙin wa shahidai adilin alal aqal aure bai tabbata sai an samu waliyi wanda zai baka auren amfanin waliyi a cikin aure don aka ce waliyin matar ya zama danginta ta wajen ubanta ubanta da kanshi ko kanin uban ko wan uban ko kuma wanta uwa ɗaya uba ɗaya wani dai wanda ike mai bin jininta shi ne kamata ya alwalanci in an rasa ta gefen uba sannan sai alwalancin nan ya koma gefen uwa shine zu ra'ayin min ahliha a gefen uwa sai a samu dattijo wanda zai tsaya mata mata aure idan an rasa duka biyu a sorati ne zai dora mata aure mata ko sun kai dubu ba za su zama waliyi su daura aure wa mace yar uwarta ba ko mai hankalinsu ko mai su to shi shikenan me yasa aka nemi waliyi ana neman waliyi din nan saboda dillan da wani ko saɓani ya faru na kana cutar yarsu zai yi amfani da hankalinsa ya nema mata hakkinta ya wuce gabanta ya karɓa mata hakkinta ya ga cewa kar a cuci ƴarsa shine amfanin waliyi shi yasa shari'a ya fara aje wala nikaha sai ce illa bi waliyin aure bai tabbata sai an samu waliyi to in an samu waliyi sai wa sadakin sai ka bada sadaki sadakin nan kuma lalle ne ya fito a jikinka kai miji in ya fito kuma ba wanda zai rike matar za a baiwa sadaki in ka iya kafin da sadaki eh to za ka iya rike matar inda har ka iya kafin da sadaki don hakan nan ne zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai wani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wata ce ta zo ta ce ya rasulallah ina son ka da miji ka aure ni ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya daga kai ya kalle ta har zuwa ƙasa sai bai ce komai ba sai kai da kai sai wani balarabe in kauye yana tsaye sai ce ya rasulallah in baka ka son ta ni ina son ta sai ce kawo sadakin aura maka ita sai ce bani da komi ya ce kawo zanin jikinka ne ce ban da wani ban da wannan ya ce zobe ma ban da komi kawo kaza ma ban da komi har aka danganta ga cewa me ka iya a cikin qur'ani sai ce zai iya karantawa daga wa shamsu wa duha zuwa ƙarshen Ƙur'ani. zai iya karantawa to karanta mata shi a maimakon sadaki wannan yana nuna me yana nuna lalle sai sadaki ya fito daga cikin namiji akwai effort kenan tunda har ya iya karatun nan to lalle yana da effort na zai iya yin wani abu da zai ci da yar mutane sannan to tunda abu ya shafi kuɗi dole a samu shaidu shaidun kuma tun da kuɗi ne akallasa mutum biyu sai abin da ya karu kan mutum biyu Shi ne yake cewa wala nikaha illa bi waliyin wa sadaƙin sai ce wa shahidai adilin alal a samu shaidu biyu adalai shi ne akallarsa amma mafi yawa fastaksiru min shuhud ku yawaita shaidu da yawa jama'a su taru saboda manza Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam fahful hidbata ku ɓoye neman aure wa alinu nikaha ku bayyanar da auren ya bayyana to kenan an ɗaura aure mata ta zo gida ka san a fuskar ilimi kenan aka tsara wannan ba to zaman ku in ya gagara za ka rabu da ita fa shi ma ilimi ne mai zaman kansa ba a sakin mata duk lokacin da aka ga dama Allah yana ce waksul idda ku yi lissafi na iddanta idan za ku saki mata wa ɗalliko hunna li iddatihinna ku sake su kan iddarsu mutane ba su san wannan ba wai rai ya ɓaci yanzu kawai shi sai ce yanzu na sake ki wannan kuskure ne babba irin wannan saki din ana ce da ci sakin bid'a sai ya zai yi tunda sun kasa compromising saboda halayen matan da nasa ba ɗaya ba ne to zai ɗau matakai kenan na zai sake ta ɗan zai gira hailanta ya zo ya hailanta ya zo to haila ya zo ya ɗauke sai ya sake ta saki ɗaya ta gane ko ɗan zai sake ta kuma ba cin fuska ba zagi saboda ƙur'ani ya ce wa sarrihu hunna sarahan jamila in za ka rabu da mata ka rabu da ita ta fuska mai kyau sai ka shirya atamfunanka kamar turmi biyu ko uku ka san lokacin aure ka shirya haka ka bata atamfuna ka bata kaya kafin ka aure ta to sai ka nemi turmin ka biyu ko uku sai ka kawo kuɗi kuma kamar nairan ka dubu biyu ko dubu ko dubu hudu shikin saka kira ta wance kin san kin yi haila bayan kin yi wankin zanin ki shekaran jiya har zuwa yanzu kin san ban ganki a mace ba ka tabbatar mata wannan eh to daman shiri na ina so in sake ki ne sakin da zan yi miki nan saboda halin mu da ke ba zai haɗu ba na ce kaza kin yi kaza na ce kaza kin yi kaza na yafe miki dukkan kuskuren da kika yi mun ke ma ki yafe ni ga wannan turame din ki idda a ciki ki dinka a idda ga kudin dinki kafin idda na ya kare in kina neman abinci sai ki zo ina baki kudin abinci an kuma zaki ya zama a ɗakin ki idda bismillah kaga wannan sarahan jamila ka sake ta ita ma a cikin sakin fuska na jin an gane amma baka da abin da zaka bata irin wannan kamar da na ce a bata wani yan turame ko kuɗi ba duka mutum bane ke da shi amma akwai lafazi mai kyau sai ka kira ta ka ajiye ta kai mata nasiha ka ce to yadda Allah ya halaltar da aure haka ya halaltar da saki halina da naki bai yi daidai ba zaki cutu in kina tare da ni ko kuma ni zan cutu ina tare da ke saboda haka ina ganin gara mu rabu yar uwata don Allah ki hakuri ga takardan saki saki ɗaya na rubuta a ciki ki hakuri kada ka ci fuskar yar mutane kada ita ma ta ci fuskar ka sai ku rabu lafiya saki ma tattaki ake ɗauka halal ne ka saki mata ba haram ba ne inda haram ne Allah ba zai umarni da sakin mata ba yadda aure yake halal saki ma haka yake halal shine har ma akwai inda Allah yake ba da zaɓi wa maza ya ce ah, idan kun yi nufin za ku canja mata gurbin mace shine kamar wannan halin ku ya kasa jituwa kana ganin yarwa ne din nan watakila ita ce kake ganin yanayin halittarta da yanayin irin magananta da yanayin hankalinta kaya ba kana ganin za ka iya zama da ita a ah, musti budala zaujin makana zaujin idan dai kana son ka canja mata gurbin mace to kuma ka bai wa wacce za ka rabu da ita din ka ba ta sadakinta kuma ka yi mata sarahan jamila saki mai kyau a cikin sakin abin nan to babu laifi kuma sai ka nemi wannan ka aure Allah tala shiga wata malam kafin mu zo kan saki eh, Allah shiga wata malam mai ake nufi da auren mutu a ala shiga wata malam auren mutu a an yi ta ne lokaci guda lokacin yakin haibara lokaci ɗaya ne kawai aka yi ta in ban manta lokacin yakin ba lokaci ɗaya ne aka yi ta da aka yi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haramta cikar a ƙara yin auren mutu'a auren mutu'a shine aure da za a yi shi to the time zan aure ki zuwa wata biyu murabu zan aure ki zuwa shekara daya murabu shine auren mutu'a ko kuma yanayin da muke ciki a nan din saboda mu kare sha'awar juna bai mai aure temporary shine auren mutu'a shari'a ya hana ba a yin ta musulunci don me a ciki din akwai cin fuskan mata saboda haka ba za ta iya gane waye uban ɗanta ba kuma akwai tsawaita idda ga mata falas ga wata malam ko da shike ka ɗan taɓo batun wajibai ko farillan aure to ala shiga wata mallan har yanzu dai muna son malayi mana bayani farillan aure wa'inda idan ba su ba aure suna wani lafi gafta mala shi aure da kansa sunna ce tukun ita aure sunna ce kana iya cewa ba zan yi aure ba a rayuwa ta zan zauna haka shi kenan sai ka zauna ko mace ko namiji in mace mata ce ba zan yi aure ba ni zan zauna haka abin matsalar aure yana da yawa saboda haka ba na son ba zan yi aure ba namiji ma yana iya cewa matsalan aure wannan yana da yawa ba zan yi aure ba in ya haka bai saba ma Allah ba ya da san yadda zai yi iya kare kansa ka ji kai aure eh to banda kuma zina kuma banda waɗansu abubuwa na sha'awa wanda mutum kan yi ko ya wasa da gabansa don saboda wani abu ya fita a cikinsa banda irin wayannan mata ma suna yi maza ma su kan yi ana kiransu masu auren hannu wani irin jaraba yana nan da zaka samu namiji ya auri aure hannunsa ne matansa ko kuma ka samu mata hannunta ne mijinta ta dinga amfani da kanta har jikin ta zo to irin wa'annan in ba zai faru ba a cikin halinka kada iya zama ita ma tana iya zama to amma idan ka kuskura kai aure ka yi auren ba duk da yana sunna to ka yi ba to zai jawo maka farallai guda hudu akwai farallai manya-manya guda hudu da zai ma. matan nan ka biya sadaki ka kwanan aure da ita to dolan ka ne ka nemi inda za ta zauna dolan ka ne ka bata abincin da za ta ci dolan ka ne ka yi mata sutura to za ka wannan abu uku saboda abu ɗayan nan shine ta zame maka mata an kake